hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai ga 14 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 25 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin الفيق الحديث تا الإمام زين الدين العراقي Malam iraki ya ce يتشي كم بيتنا سبعين ترى والنسائي يخرج ما لم يجمع عليه تركا مذهب متسع ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي وعده للدارمي انتقده والحكم بالإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن لفظا يرد فقل سفي به الضئيف أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف ولأبي الفتح في الاقتراه أن انفراد الحسن ذي الصلاة وإن يكن صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا ينعكس وأوردوا ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما إسناد هنا بعد ما tattaunawa akan alhadithul hasan wanda shine annau thani min anwa'i uh, ulumul hadith yace wan nasa'i shi ku al-imamun nasa'i ya mai da shi nasa'i ne ya cire alhama abin madda saboda yanayin ma'aunin waƙan karin waƙan al-imamun nasa'i abu abdurrahman mai as-sunan kubra da mujtaba da musnadul Musnadu ali da khasaisu ali da sauransu yace yukhriju ma lam yajma'u alayhi tarkan yana fitar da riwayan mutumin da lam yajma'u alayhi tarkan wanda ba a hadu akan watsi da shi ba mazhabun muttasi'u shi wata wani tafarki ne wanda yake mai faɗaɗawa shine bayan da muka ji magana akan Abu Dawuda shi yana fitar da hadisi kaza da kaza da kaza sai ce amma shi kuma nasa'i yakan fita da riwayan duk mutumin da ba a haɗu akan cewa mutumin abun watsi ne ma'ana kamar yadda muka ji cewa a ɗabakan masu mu'addilun kowace ɗabaka akwai mutashaddid da wanda yake mutasahil da wanda yake mutawassit mu'tadil to idan duk waɗannan gaɓoɓin na masu addalawa suka haɗu akan cewa wani mai rauni ne to al-Imam an-Nasa'i da fitar da hadisi shi amma in ya samu wani a cikin su ya ce yana da nagarta to yakan fitar da hadisin shi wannan yana da cikin abin da eh, asali ibnu Sa'lahi bai ambace shi ba shi al-Imam al-Iraqi shine ya ƙara wannan magana kar manta yana mana waƙe ne na wasu bayanai da aka rigaye shi akai to wannan ya daga cikin ƙarin da yake yace mazhabun muttasi' wannan wani tafarki ne wanda yake mai faɗaɗawa akwai sauƙaƙawa da yawa sai dai wannan maganar lisat ala itlaqiha Imam an-Nasa'i bizat yana daga cikin masu tsanani a wajen jarhu akwai mutanen ma da Bukhari da Muslim sun fitar da riwayoyin su amma Nasa'i ya ƙi riwaya gare su akwai su a cikin littafin sa sannan kuma akwai kuma wanda suke majahilu ne da wanda suke masu rauni ne masu raunin hadda kuma ya kawo riwayar su saboda wannan ka'idar da ya sa wa kanshi za a iya samun mutumin da yake da rauni inda tahqiq mai rauni ne amma kuma wasu sun amince da shi to kaga lam yajma'u tarkan alai sai fitar da sa wani kuma wanda yake an yi sabani akan shi amma kuma su bukhari da muslim ma sun fitar da sa shi kuma sai ya karkata zuwa ga rauninsa sai zama bai fitar da riwayarsa ba ya kyamace shi don haka a cikin littafin amun nasa'i kamar yadda zamu zo zai faɗa mana anan gaba ya da gaske littafan da ba a itimadi da abin da ke cikin sai an tantance ma'ana sai in mutum yana da ƙwanduwa ilimi ta iya gane isnadoji sai ya duba ya gane ya bambance idan ku mutum ba shi da ita to wajibi ne ya dogara akan wani malami wanda yake da wannan khibra wanda yake da wannan ilimi da ƙwarewa wajibi ne ka dogara da maganarsa wajen hukunta isnadoji da ke cikin littattafai ire-iren waɗannan Waman alaiha atlaqa sahiha ta ta tasahulan sariha waman alaiha duk wanda yayi itlaqi alaiha a kan su littafan nan a sunan Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn maja da sauransu wanda da ya kiraye su da suna as-sahih yace ai sahihai ne littafai ne masu inganci faqad ata tasahulan sariha babu shakka ya zo da sassauci sakaci wanda yake a bayyane ya kira su da suna cewa littafai ne na sihahu saboda an samu wasu malamai ne suna itilakin cewa waɗannan littafai sahihai ne kamar misali khatibul bagdadi yayi talakin sunan siha ga jami'ut tirmidhi haka al-imamu silafi a cikin muƙaddiman ma'alimus sunan shi ma ya kirayi eh, abin nan littafin abu dawuda da suna as-sahih haka al'imamu alhakim al-hakim da ibnu manda da ibnu sakan suna kiransu da suna siha duk wannan suna daga cikin mutanen da ake ganin sun fada zuwa ga wannan sassaucin haka Imam Daruqutni ya wasafa littafin eh, wannan dinnan da muka faɗa yanzu imam Nasa'i da cewa shi ma sahihi to shine yake ishara zuwa gare su cewa wa alaiha atlaqa sahiha faqad ata tasahulan sariha wanda duk cikin malamai ya saki kalmar sahihi kai tsaye ga waɗannan littattafai faqad ata tasahulan sariha to wannan yazo da sassauci yazo da tasahulanci wanda yake mabayyani wadunaha fi rutbatin ma ju'ila alal masani bi fayud an jafala wadunaha ƙasa da littafan sunan fi rutbatin wajen matsayin su ma ju'ila al masani littafan da aka zo aka tsara su akan musnadi ma'ana yana mana bayani akan inda za a samu hadisai wanda suke abun dogaro to bayan da ya gama magana akan sunan kaga yayi magana ne kai akan sunan guda uku Abu Dawud Tirmidhi da Nasa'i dai ma karasa mana magana akan al-Imam Tirmidhi game da jam'i tsakanin sahihi da hasan akan hadisi guda bai faɗi sauran ba saboda waɗannan guda ukun asali sune abun dogaro sauran daga baya aka yi su da su kamar littafin albaihaki amin littafin ibnu majah al-qazwini sunan na ibnu majah daga baya ne aka yi ilhakin shi da waɗannan al-imam abul fadl ibnu tahir mai littafin shurutul a'immatus sitta shine ya fara ƙara ibnu majah a cikin jiran littafai shida al-ummahat daga nan kuma al-maqdisi ya bi sawun shi a cikin al-kamalu rijal ya tattauna kan tarjaman mazajen ibnu maja tare da sauran mazajen da tafai guda biyar din haka daga nan mizi a cikin tazibul kamar Ibn Hajar a cikin tazibul tazib dukkanin suka tafi akan lissafa wannan littafi a matsayin na shida akwai malaman da ba sa ɗaukan shi a haka kamar al-Majdu ibn asir a cikin Jami'ul Usul shi baya saka ibnu maja a cikin usul in ya kawo waɗannan biyar bukhari muslim abu dawud da tirmidhi nasa'i sai sa muwatta malik muwatta yake sakawa ita ce ta shida a wajen shi akwai kuma wasu malaman da su kuma suke saka irhamukallah wanda suka saka littafin sunan dari a madadin ibnu maja wannan ya faru ne saboda sabanin ijtihadin kowa menene dalilin da zai saka ay ilhaqi littafin ibnu majah da sauran na farko dai ingancin shi bai kai nasu ba yana dauke da hadisai da yawa wanda suke manakir da wanda suke riwayatu du'afa da makamantansu ta bangaren inganci bai kai su ba to amma yana dauke da zawa'i ƙare riwayoyi wanda kuma suka tabbata babu su a cikin kutubul khamsa din al-ukhra sabanin muwadda tana da inganci wajen hadisanta wanda suke marfu'ai amma kuma galibin su fiye da kashi 90 duka akwai su a cikin waɗannan tafe guda biyar zaka ce da muka maimai ne kaga ta fuskar ƙarin samun ƙarin wani ilimi wanda galiban babu shi a cikin da daban to ibnu maja ya cancanci a san shi amma ta fuskar inganci to muwadda tana gaba da shi ne ta kusa ba to wasu suka kalli ingancin cewa ingancin da ya fi kama da ingancin sauran sai suka saka ta wasu kuma suka kalli a ƙarin hadisan da babu a cikin waɗancan shi fi muhimmanci fiye da inganci musamman kasancewa hadisan da ɗin duk galibinsu akwai su a cikin gaba sai suka saka to da haka dai aka samu waɗannan yanayin amma dai a yanzu za ka iya cewa eh, islahin ya tabbata akan itibarin littafin ibnu maja a matsayin cikon na shida a cikin kutubus sita ko cikon na hudu a cikin asnanul arba wallahu ta'ala a'lam to baya ga waɗannan kutub waɗanda suke alal sunan sai ce wa dunaha na ƙasa da su fi rutbatin wajen daraja maju ila alal masani da tattafan da aka wallafa su bisa tsarin musnad su waɗancan tsarin sunan mun ji bayani akan su cewa babu babukan fiqh tsarki alula sallah azumi aure saki jihadi eh, gado kasuwanci kyauta da rantsuwa da kafara da makamantansu ibadoji mu'amaloli da sauran al'amuran rayuwa da addini to su kuma masani da sunan littafan da aka gina su akan wara hadisan kowane sahabi a wuri guda an ce musnadu babu ma ja'a an abi bakari misali ko Musnad abi bakari sai a kawo dukkanin hadisan da sai na bakar ya ruwaito daga Manzara sallallahu alaihi wasallam a cikin kuma musnadin na abubakar za a sake raba shi zuwa riwayatu amr ibn hazm an abi bakari riwayatu fulan fulan an abi bakari riwayatu fulan fulan an abi bakari haka wato shi ma za a yi subheadings na ɗaliban shi da suka ruwaito daga gare shi shi kuma ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ba bari da inganci ko rashin inganci ana ruwaito duk abin da aka gaya dace to kusan duk malaman da dukkanin malaman da daɗin muna nufin daga tsakiyar karni na uku abin da yayi baya har zuwa farkon sanda aka fara tadwini da tafai ma'ana a ƙarshen karni na farko kenan kamar shekara ɗari da hamsin da ke tsakankani kusan duk malaman wannan zamanin in dai malami ya kai malami to yana da musnadin shi za ga akwai musnadu abdullahi ibn mubarak musnadu waki'in musnadu shafi'i musnadu ahmad ibn hanbal musnadu ali ibn madini musnadu musaddad duk waɗannan malaman da suka shahara suna da makarantarsu da ɗalibansu da karantarwarsu, to kowa yana yin musnadi ma'anan musnadi shine hadisan da ya tattara waɗanda yake karantawa ina fata mun gane wannan to amma musnadul imami ahmad kuma yadda ya ambata mana sai ya fi shahara fiye da sauran saboda shi al-imamu ahmad ya tsaya ya tantance nashi ba riwaya ce kawai haka mu ba asara ba sai dai tantance duk abin da yake ganin za a iya kafa hujja shi sannan kuma ya yi intikayin shi daga hadisai sama da dubu saba'in kamar yadda ya ba da labari ya yi intikayin shi kuma ya kawo kusan a hadisan kusan dukkanin sahabbai da ake da labarin suna da riwaya kusan dukkaninsu waɗanda ake da labarin suna da riwaya don hasila ce ta yawon da ya yi a garuruwa na koyon karatu a wuraren malamai da dama tun daga su bagadaza zuwa kufa da basra zuwa ƙasar hijaz makka da madina zuwa sham zuwa cikin khurasan mawara annahar zuwa aljidatul furatiya da kuma dawowa zuwa ƙasashen ita bagadaza ɗin gaggamuwa da malaman da suka shigo bagadaza waɗanda da ba a nan suke kullum yana tantancewa yana tarawa shi sa ya ce ɗan shi abdullahi ka riƙe wannan littafi da kyau wata rana zai zama hujja a duniyar musulunci allah ya gafarta musu gaba da ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيد الجفل wadunaha ƙasa da su a sunan fi rutbatin wajen daraja ma ju'ila alal masani shine littattafan da aka sanya su akan masanidu fayud al-jafara sai a fara ambatan anan kuma sai a ambaci jaruman malamai al-jafara sune mashuhurai ma'ana katuno manyan malaman da suke da masanidu abin da yasa aka sanya masanidu a ƙasan sunan baya ga cewa su sunan din sun fi kulawa da inganci saboda kai tsaye suna rabin cewa a yi kaza saboda hadisi kaza ko babin da ke cewa a aikata kaza addini ne saboda hadisi kaza to kaga mai irin wannan maganar ta fi haɗari ya kawo hadisin da bai inganta shi ko wannan kawai eh, sunan eh, musnad kamar yana ba da labari ne wani kaza ga abin da ya ce daga annabi wani kaza ga abin da ya ce daga annabi ga isnadi shi bai fita maka da wani fikihun cewa kai aiki da shi ko karka yi shi tattarawa ne kawai na shi zaka sai zama su ba su kai masu sunan tantance inganci ba to da ka sai zama suna kasa da su a ba. duk da ike fa wasu malamai suna ganin musulun imami ahmad yana sama da waɗannan a sunan gaba ɗayansu saboda malamin ne sannan kuma ingancin da ke cikin shi ya ɗara nasu duk da yake an samu hadisai ɗaiɗaiwa waɗanda ba su inganta ba har ibn al jawzi a zafin naman shi ya zuba wasu a cikin mawdu'at ɗinsa shine sai da ibn hajarin ya bai littafi alƙawlul musaddad fi dhabbi am musnad ahmad wanda a ci ya kokarin tattaro hadisan da ibn al jawzi ya sanya a cikin kitabul mawdu'at kubra daga daga littafin imam ahmad ya nuna cewa ba haka suke ba ko da wasu su da'ifai ne ba su kai asasu a cikin littafi da ke tattara hadisai na ƙarya ba ka musnadin tsayaliti wa ahmada wa adduhu lidarimin tukila daga cikin misalansu kama akwai ka musnadin tsayaliti, kamar musnad na imamu abu dawuda sulaiman ibnu jarud ibnu jarud a tsayaliti malam da muka yi magana sannan a cikin karatun al'ibar abu dawud da tsayalisi rahimahullah yana da musnadi wanda yake sananne musnadi abu dawud da tsayalisi karami ne musamman aka lura da yawan hadisan shi mutum ne mai yawan hadisai da yawan hadda sai dai bai tattara shi da kanshi ba riwaya ce da yake baiwa ɗaliban shi bayan rasuwar shi suka tattara da abin da suka iya riƙewa ne suka bayar wa ahmada da musnad na al-imamu ahmad ibn hanbal wanda shine akbarun musnadin fi alamin hadith a yanzu akwai bugun da aka mishi nan da shi a nan maktaban mu na mu'assasatul risala wanda suka buga shi su sha'ibul arnaut da su bashar awad ma'ruf wannan professor na kasar iraki muhakkiki da tare da tim din su na abin nan masu bincike a tahqiqi yana nan mujalladai barkatai haka za ka shi wajen mujallaji saba'in da biyar ne bugun da suka mishi yana nan in ka hau kan maktabar nan can sama haka tafan hadisi za ka gan shi ga yanan you cannot miss it saboda yawan shi shine yanzu akbarun musnadi wanda ake da shi amma Imam Zahabi ya ambata a cikin tarjumar Baqi ibn Makhlad al-Andalus cewa musnadin shi inda an same shi to ya fi na kowa yawa zai kai mujalladi 100 shi kuma ake fata amma har yanzu bai daga cikin kafan da suka fito fi hayyizul wujud yana koye a cikin ta har yanzu Allah bai da mishi wanda za su fito tukunna su ainihin haƙƙaƙa shi amma dai wanda yake tare da shi yanzu to na al-Imam Ahmad ne yake kan gaba wa adduhu lid li lissafa sunanud da'a da ibnu salah yayi a cikin jeran giyar masani to wannan untukida an ci gyaran shi akan wannan da shi da al-Imam al-Ala'i su suka lissafa sunan na al darimi a cikin masani sai dai wannan magana intiqadin nan ba dole ya zauna da ramdakan ba saboda baya ga baya ga sunan al darimi yana da kuma musnad yana da kitabu tafsir ta yiwu zuwa ga wannan musnadin malam ibnu salahi ke ishara sai kira shi da suna suna tayu domin darimi yana da musnad kuma yana da sunan al'imamu darimi eh, ana danganta shi zuwa ga wani babban kakansu ne darim Ibn malik at tanimi wanda babban eh, eh, babban kabila ce darimawa din darim Ibn malik at tanimi asalin su mutanen kasar yaman ne sunan shi abu muhammad abdullahi bin abdurrahman ibn al-fadli abdullahi ibn abdurrahman ibn al-fadli ya rasu da shekara 255 babban malami ne daga cikin malaman malaman hadisi Allah ya gafarta mishi an ce ya rasu ne ranar tarwiya ana gobe arfa aka aka rufe shi a ranar arfa rahimahullahu rahmatan wasi'a to littafin shi sunanud darimi ba shi ne ba tayu ake ishara zuwa nan tayu yana ishara ne zuwa ga ah, musnad wallahu a'lam والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأو والحكم للإسناد إذا ما لم يكن إسناد يتي هذا إسناد صحيح كو هذا إسناد حسن كو هذا إسناد ضعيف بالصحة يتي إسناد يا إنجنتا أو بالحسن كو يتي إسناد نيكي كياوا دون الحكم للمتن baya daukan lazimtar cewa isnadun sahihun bai lazimtar matnun sahihun isnadun hasanun ba lazimi ne zaman matnun hasanun ba ra'au haka sai gani haka isnadun da'ifun ba dole zaman matnun da'ifun ba ana iya samun isnadi hasan wal matnu da'if aw isnadun da'ifun wal matnu hasanun wa haka ba haka idan malami bai faɗa kai ya ce hadisun sahihun ba ta yi da wani abu da yasa ya rizali yana da reservation haka idan bai ce hadisun za'ifun ba ta yi da wani reservation ne amma dai ba za a ki karɓa ba sai in an ga hujja alal misali in ka ɗauki hadisin tasahharu fa inna fi sahuri baraka al nasai da rawaito wannan hadisin da ya zo sai ya ce hadha hadithun munkarun wa isnaduhu hasan haka yace riwayar da ya kawo a wurin akwai nakara a cikin ta amma kuma isnadi ne wanda yake duka mazajen shi a mutuntu ne sai ce wa abdul khata min fudail bin fulan ya faɗi wani mutum wanda bazan yi shi kadai ba yace yana tsammanin kuskuren daga gare shi haka a cikin littafin abin nan musaddarak al-sahihain na al-imam al-hakim akwai hadisi da dama da ya ruwaito wanda zaka ji ya ce haza isnadun sahihun ko ya ce ma ala shartul bukhari ko shartul muslim amma sai zama matan ya da illa ko ya zama matanin yana da illa amma isnadin ya isnadin yana da illa amma mutunin ya tabbata ta wata hanya da ana samun irin wannan haka nan kuma aka san haka kamar misali a cikin sunan al-Imam Tirmidhi da ya kawo hadisin man qara al-Qur'ana man khatama al-Qur'ana falyas'al bi wanda duk ya kanta Qur'ani gaba ɗaya roki Allah Allah zai amsa bukatarsa mutumin zai kawo na sai ce hadha hadithun hasanun wa isnaduhu laysa bidhak haka isnadin bai inganta ba amma kuma matanin ya tabbata to shine ake cewa mutum yayi taka tsantsan duk sanda yaje wani malami ya ce hadithun sahihun tana da bambanci a istilahance da isnadun sahihun isnadun sahihun hukunci ne kai akan isnadin ana jiran hukuncin akan mutum idan ba a samu hukuncin ba wannan hukuncin yana lazimtar mutum a hukunce ba a zahiri ba ko mun gane idan ba ga wani abu na aibi a cikin sa gashi yace waqbaluhu amma ka karbi wannan hukuncin in atlaqahu man yu'tamat idan mutumin da aka dogara da shi aka san cewa malami ne abin dogaro yayi hukuncin to za a karba in yace isnadin sahihun za a karba in yace hadisin sahihun za a karba ma'ana malamai mu'tamare tun daga kan tabakokin malamai na can da su Ali ibn Abdullah ibn al-Madini su ibn al-Mubarak su ainihin wato Yahya ibn Sa'id al-Qattan Yahya ibn Ma'in al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Dawud Bukhari al-Imam an-Nasa'i Tirmidhi ka gangaro na bayan su irin su Baihaqi irin su Hakim din ka gangaro irin su Abu na al-Asfahani har a gangaro zuwa kan zamanin su Mizzi su Ala'i su shi Ibn Salah din su Bulqini su gangara zuwa kan irin su Ibn Taymiyyah su al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya Ibn Kathir har ka gangaro zuwa kan su Zahabi su Imam Nawawi da irin su ibnu hajar da shi kanshi wannan malamin zainuddin al-iraqi ka gangaro dai kana ta gangarowa kowane zamani har zuwa zamanin da muke rayu ana samun malaman da suke mu'tamar a wannan zamanin irin su al-imamu irin su sheikh al-albani irin su abin nan abdurrahman al-muallimi irin su ahmad shakir ga sunan malamai ne mu'tamadai abun dogaro game da maganarsu ta bayyana cewa suna da ilimi sun san abin da suke yi suna da takatsantsan suna da tsoron Allah ba sa yin ƙarya to waqbaluhu in atlaqahu man yu'tamad ka karbi hukuncin idan malamin da ake dogara da shi ya faɗe shi walam yu'aqibuhu bi da'afin yuntafas bai kuma kawo wani rauni wanda zai zama abun warware wancan hukuncin ba ma'ana bai irin wannan magana ya ce ah, isnaduhu sahihun wa matnuhu shadun ko hadisu sahihun wa isnaduhu laysa bizak kaga anan ya togace iya abin da ya dade shi amma idan bai togace bai saka kai tsaye ce isnadun sahihun to za a karbe shi a hukunta hadda hadda matan amma randa da aka gane wani abu a cikin matanin to sai a fahimci dama fa shi ba matanin ya hukunta ba isnadin ya hukunta kuma sukan yi haka ne galibi saboda suna da wani tunani a zuciyarsu ko kuma suna da wani ragowar bincike da makamantansu واستشكل الحسن مع صحة في متن sannan an lura cewa akwai rikici akwai tataburza wajen hada lafazin hasan da sahihi fi matn akan matani guda ɗaya kamar da Tirmidhi musamman shine fara shahara da wannan hadisun hasanun sahihun hadisun hasanun gharibun hadisun hasanun ko sahihun gharibun fa in lafzan yurid wato zai yi wa ma'ana kamar yana cewa ne wannan hadisin ya cika sharuɗan inganci a lokaci guda kuma yana cewa wannan hadisin bai cika sharuɗan inganci ba kaga kamar aljam'u ne bainal mutanaqibai to wannan shine istishkalin da wasu suka kawo fa in lafzan yurid fa qul sifi bihi dha'ifa idan ya zama kawai yana nufin hasanun ne fil lafzi sahihun fil istilahi ma'ana ya ce wannan hadisin kyakkyawa ne ma'anarsa kuma ingantacce ne isnadinsa kul to ka ce sifi bihi da'ifa to ka dinga siffanta mai rauni ma ka ce haza isnadu haza hadisun hasanun da'ifun wannan hadisi kyakkyawa ne a ma'anar shi amma da'ifi ne isnadinsa dan wasu sun kawo wannan taujihi shine yana nuna maka cewa bai da wannan taujihin ba a ce wai wannan hasan din da ake fada ana nufin kyan ma'ana sahihi din shine hukunci na ilimi to ai za iya cewa kenan ma hasanun da'if da akwai hadisi hasan wanda yake da ma'ana kyakkyawa kaga ya zama hasanun min haisul ma'ana wa da'ifun min haisul amaliyal hadisiya kuma gane yace faqul ka ce da wanda yace haka sifi bihi da'ifa to ka siffanta da'ifi shi ma ka ce mishi hasanun da'if aw yurid ma yakhtalif sanadu ko kuma ya zama ana nufin wanda yake da isnadi mabambanta ɗaya isnadin sahihi ɗaya isnadin hasanun ne wannan yana iya zama taujihi karɓaɓɓe kamar da ibn hajar ya tattauna a cikin annukat da cikin sharhin nuhatun nazar yana iya zama kuma isnadin guda ɗaya ne amma fa kaifa in fardun wusif to ya kake ganin idan ya zama isnadin guda ɗaya ne gyal to anan ne aka ce ta yiwu ya zama akwai wani mai riwaya guda ɗaya wanda malamin ya kasa tantance magana a kan shi wani lokacin ya kalle shi sai ga kamar ya cika sharaɗin siha wani lokaci kuma ya kalle shi sai ga kamar bai kai sharaɗin siha ba to da sai zama idan isnadin guda biyu ne sai zama hadha hadisun hasanun sahihun hadisun hasanun wa sahihun أي حسن باعتبار الإسناد الفلاني وصحيح باعتبار الإسناد الفلاني إنكم يا ذما إسناد ديني حسن صحيح يا ذما حسن أو صحيح أي هذا إسناد صحيح إن ثبت أن فلانا ثقة وهذا إسناد حسن إن لم يثبت أنه ثقة ko mun gane idan wani da nake da shakka akan shi ya tabbata ɗari bisa ɗari fika ne to wannan ya zama ji sai idan ko nagartar shi ta gaza daga cika ɗari bisa ɗari ya dawo cikin ya dawo cikin ƙwaryar mutanen da hadisan su hisan ne to ya zama hasan kenan sai zama kure yana cewa ne hasanun wa sahihun da wancan itibarin ko kuma hasanun aw sahihun da wannan itibarin dai malamai su tattauna akan waɗannan maganganu tattaunawa take mai tsayi ولأب الفتح في الاقتراه أن انفراد الحسن ذو اصطلاح سيكما يتشي ولأب الفتح بالا أبو الفتح شنو ابن دقيق العيد محمد ابن علي ابن وهب ابن دقيق العيد wanda ya rasu zai shekara ɗari bakwai da biyu rahimahullah a littafin shi mai suna al-iqtirah fi ulumul istilah littafin na musalawar hadith wanda in za ku yi tunawa a kan shi ne al'imamun zahabi ya gina littafin shi na al-muqiba rairaya ce ga al ita ce abinda zahabi ya bada labari a cikin muƙaddimar muqiba cewa ya rairaya littafin al ne na al-imamu ibnu daqiq al-eid annam firad du dhustilahi yace a a infirad al sanya lafazin al-hasan din shi kaɗai. shine asalin islahin da ake bi shine islahi sananne a faɗi hasanun kaɗai. wa in yakun sahha falaysa yaltabis kullu sahihin hasanun la yanaki yace idan aka ce hasanun sahihun to in ya inganta din babu matsala wa in yakun sahha in ma ya zama ingantacce ne falaysa yaltabis babu wani rikici saboda kullu sahihin hasanun da hadisin za a ce masa sahihi to ai sai da ya zama hasanun kafin ya zama sahihi la akis. amma ba duk sahihi ba duk hasanun ne sahihi ba duk sahihi hasan amma ba duk hasanun ne sahihi ba to idan ya zama an ce hasanun sahihun to ko kuma aka ce hasanun kadai aka tsaya ya zama ya inganta babu matsala amma aka ce sahihun ya zama bai kai sahihun ba hasanun ne akwai matsala za ka yi ce a takaito akan faɗan lafazi guda ɗaya kawai وأوردوا ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما وأوردوا سوما لمن suna kawo ma saha min abin abinda ya inganta min afrad daga cikin hadisai masu isnadi kwaya ɗaya ɗaya wanda yake bai da wani isnadi sai ɗaya akan kawo shi a cikin littafan kuma a itimadi shi haifu shtaratna ghaira ma isnadi a yayin da mu ko muke ganin sharadi ne kafin a ce mahadisi hasan to ya kamata a ce yana da isnadi fiye da guda daya amma su dai suna kawo har wanda yake ba shi da wanda yake fardun ba da isnadi sai kwaya daya gyan sukan kuma kawo shi a cikin littattafan nan su ainihin yi hujja wannan shine karshen babin da ya kawo dangane da bayani akan hadisi hasan in muka lura ya tsawaita maganganu akan abubuwa daban-daban da suke da alaka da hadisi hasan ɗin, tun daga kan asalin ta'arifinsa da rigingimin da suka biyo baya akan tantance ta'arifin da bayani akan cewa daga karke dai babu wani ta'arifi mu'tamari sai dai kowa yana yin ta'arifin abin da ya damu da shi ne a lokacin sannan kuma cewa hasan ɗin ba iri ɗaya ba ne kala kala ne akwai hasanun lizafihi hasanun lizairi akwai kuma hasanun fi shawahidi wal abin nan wal mutaba'at akwai kuma wato wanda wanda wannan shi yake bakin gaba tsakanin inganci a mataki na ƙarke da kuma rauni a mataki na farko sannan baya ga haka ya tattauna mana kuma akan masail da suke da alaka da wuraren da ake samu hadisi hasan da littattafan da sauransu da kuma yadda ma ake ake yi a iya haɗa mutaba'a da sauran abubuwa dan don samun hadisi wanda zai zama hasanin fi na ina ganin tunda kan gaba ne sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan al-qismu thalith ad-da'if subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum